Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da mita tara da mita ashirin da biyar, da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani rawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi ke kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku je shugaban hukumar 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar Labanin na cikin tashin hankali. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya ce Iran da ƙungiyar Hezbollah babbar barazana ce ga ƙasarsa. A filin amsoshin takardunku za ku ji bayanin masana kan alfanun kuɗin intanet na kirifto. Lokacin da aka fara fasahar zuwa yanzu mutane nawa ne suka zamanto cewa suna da wani kuɗi gagarumi. Ya yi mekin mutane sun samu kuɗi kuma in ki ya sauƙaƙa wa mutane wajen gudanar da wasu haɗakayya ko kuma hada-hada ta kuɗi. Hukumomi a Najeriya sun sha alwashin samar da wutar lantarki a yankunan karkara ta amfani da makamashin sola. Ita wannan ma'aikata ayyukanta baya wuce yadda za a samar wa ƙauyuka a ƙara tattalin arzikinsu ta hanyar samar musu wutar lantarki yadda zai zama ayyukansu ya inganta. To amma bari mu fara da labaran duniya. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar Labanin na cikin tashin hankali a daidai lokacin da yaƙi tsakanin Hezbollah da sojin Isra'ila ke ƙara munana a lokacin da isa birnin Beirut, Filipe wato Grandi ya yi gargaɗin an tilasta farar hula ficewa daga mahallansu domin kauce ruwan makamai masu linzami da sojin Isra'ila ke yi. in Wakilin BBC ya ce wato Filippo Grandi ya isa Lebanon domin taimakawa aikin jin kai a can da kuma neman tallafi daga kasashen waje. Yana sauka a birnin Beirut ya jaddada alhini da tausaya a farar hula. Shugaban kungiyar masu sai da magunguna a Lebanon ya shaida BBC wasu sassan kasar na cikin hadarin rashin magungunan. A bangare guda Isra'ila ta ce sun kashe kusan mayakan Hezbollah 440 daga lokacin da suka ƙaddamar da samami ta essa Shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya ce Iran da kungiyar da ya kira ta 'yan ta'adda babbar barazana ce ga kasarsa shekara guda bayan mummunan harin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila da ya hallaka mutum dubu da ɗari biyu. A jawabin da ya na cika shekara da kai harin, Mr. Herzog din ya ce zukatan maharan sun cika da kiyayya da suka huce takaici kan Yahudawa. Sojin Isra'ila da 'yan siyasa na tattauna kan shirin da za su yi da mai da martani ga Iran bayan harin makamai masu linzami kusan 200 da ta kai a ranar Talata. Ana kuma sa ran babban kwamandan sojin Amurka a yankin gabas tsakiya janar Michel Kurila zai shiga wannan tattaunawar. Wakilin BBC a birnin Tel Aviv dai ya ce ana zaman jiran martanin Isra'ila wanda ka iya faruwa a kowane lokaci. Shugaban Emmanuel Macron na Faransa ya yi kira a gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa a Labanin. Ya yi kalaman ne da yawon ƙungiyar ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci wanda Labanin mamba ce a cikinsu. Mr. Macron ɗin ya ƙara da cewa ya yi nadamar matakin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauka na kai samame ta ƙasa a Labanin. Dubban magoya bayan Falasɗinawa ne dai suka yi maci a birnin Faransa da wasu ƙasashen duniya tare da kiran a dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma kawo ƙarshen tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jam'iyyar tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ta ce 'yan sanda sun tsare babban ministan lardin Kebar Patukwamba wato Ali Amin Ganapur. PTI ta zargi 'yan sandan da yin amfani da karfi wajen kutsawa cikin gidansa da ke Islamabad babban birnin kasar Ba a dai sani ba ko an kama wato ba a dai sani ba ko a kama shin da aka yi a hukumance ne. Ali Amin Ganapur yana ɗaya daga cikin manyan jagororin jam'iyyar PTI waɗanda suka je Islamabad domin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati. ne dai aka shigar kwana na biyu da wannan zanga-zanga. An fara rigakafin cutar ƙyandabriya a birnin Goma na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ma'aikatar lafiya a Kinshasa ta ce an ɗauki matakin ne domin yaƙi da yaɗuwar cutar wadda ta kashe kusan mutum dubu ɗaya a bana. Over 200,000 doses donated by the EU and US will be used initially with more. Wakilin BBC ya ce za a yi amfani da sama da rigakafin ƙyan dabbiri biyu da tarayyar Turai da Amurka suka ba da tallafi. Ana kuma sa ran tallafin rigakafin za su iso daga Japan da Faransa a makon nan mai zuwa. Kashi 70 na mutanen da cutar ta kashe a ƙasar dai kananan yara ne 'yan ƙasa da shekara biyar. Za a fara yin rigakafin ne ga tsofaffi da ma'aikatan lafiya da 'yan uwan mutanen da suka kamu da wannan cuta. To ƙarshen labarin. labaran duniyar kenan. Tuma da yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku. Assalamu alaikum. Rabi'a cika birnin kace ke maku barka da kasancewa tare da mu a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. To tambayar mu ta farko dai ta fito ne daga Al'amin Kabir bayan dai. a wutan matasa da ke jihar Katsinan Najeriya inda ya nemi masana lafiya su yi masa ƙarin haske kan cutar hangum. Domin samun amsar wannan tambayar abokiyar aiki na Nabila Muktar Uba ta tattauna da Dr. Bishir Lawal kwararren likitan cutukan da suka shafi kunne hanci makoshi kai da wuya da ke a babban asibitin Katsina ga kuma ƙarin bayanin da ya mata. Ana ce mai parotitis da turanci kenan shine cutar hangu. So suna faruwa ne sakamakon kamuwa da ƙwayoyin cuta wanda ake ce ma virus. So waɗannan ƙwayoyin cuta suna kama da ƙwayoyin cutar ƙyanda measles kamar za a iya cewa dangi guda ɗaya ne so wannan cuta tana faruwa ne kuma idan mutum ya kasance kamar wanda ke kwayan cuta ya yi tari to wannan tarin kwayan cuta za su shiga cikin muhalli wani mutum zai iya ɗauka ta wannan ɓangaren ko kuma aka samu cunkoso haka inda mutane da yawa suka haɗu da masu kwayan cuta su ma za a iya ɗauka ta wannan ɓangaren. cuta ce da ke saurin yaɗuwa kenan. Eh, yawa za a iya kwasata ta iska ba da yake kala biyu ne akwai wanda ake ce ma kamar irin epidemic za a iya samun kamar barkewa ta yadu akwai kuma wadda take tana faruwa haka cikin al'umma ana samun ta ku kenan ba likita kamar menene alamomin ita wannan cuta ta hango yau a iya samun ciwon kunne saboda kunne a daidai ƙarƙashin kunne abin yake za a iya samun gajiya da zazzaɓi da ciwon jiki to wasu ta sa'a kuma za a iya samun matsala za ta iya tafiya ta shafi hajji na mutum da kunnuwa kenan kwakwalwa na iya kumbura za a iya samun abin da ake ce ma sankarau kenan abin ga mayani wanda ke rufe da kwakwalwa zai iya kumbura shi kan shi in ya kumbura mutum sai ya zama kamar ya samu sankarau maza marenansu na iya kumbura su kuma mata hannun mahaifa shi ma yana iya kumbura ana iya samun har kai ga matsalar haihuwa za a iya samun matsalar haihuwa duk shi wannan hankum din zai iya kai ga wannan matsalar wata sa'a kuma saifa ma ita kanta da ke cikin cikin mutum tana iya kumbura in aka samu shi a matsayin hankum din zai iya haifar da wani so sai dai ko da yake wasu kuma sukan ce kala biyu ce akwai wanda ke faruwa lokacin kamar damina sai kuma kila eh, kamar lokacin abin ga idan damina din ta kare za a iya samu wannan cuta To wata cuta da take kamanceceniya da ita wannan ta hangum din eh, mm. ita ce cutar mashako menene bambancin su? yawa ita cutar mashako ita ake ce ma diphtheria ita ba ita ma cutar mashako din kwayan eh, cutar bacteria suke haifar da ita amma ita hangum kuma kwayan cuta da ake ce ma virus ne suke haifar da ita. to sa'annan ita kanta cutar mashako din za ta iya zuwa da kumburi gefen huska akwai abin da ake ce ma lymph node su ne kamar abin da ake cewa da hausa ruwan gujiyar gyada to tashar da take tattara ruwan gujiyar gyada din tana iya kumbura shi ma gaban kunne din inda wannan hangum din ke faruwa akwai ire-iren su ma za su iya kumbura sai ya kama da alamun hangum din ba amma dai kowanne cutar daban-daban ne ba ta da wani magani na musamman sai dai abin da muke ce ma kamar ɗan taimako ne za a yi ma mutum shine yawanci za a ɗan ba da magunguna na rage raɗaɗin ciwo sa'an nan kuma idan kamar haka ya ɗan gaji ɗan ƙarin ruwa haka za a iya badawa da makamantansu za su ɗan taimaka jiki ya ɗan farfaɗo. To madalla Dr. Bishir Lawal Katsina kenan. Yanzu kuma sai mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga Fiddausi Ibrahim na'ibawa. inda ta ce tana son a bata tarihin shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah wanda Isra'ila ta kashe a makon da ya gabata. Abokin aiki na Imam Sale na dauke da ƙarin bayani kan wannan tambayar. An haifi Hassan Nasrallah a watan Agustan 1960. Ya taso ne a cikin wata al'umma da ke rayuwa da ɗan rufin asiri a gabashin Beirut. Mahaifinsa yana da wani ƙaramin kanti, kuma Hassan ya kasance babban ɗansa cikin ‘ya'ya tara da yake da su. yana da shekara biyar lokacin da yakin basasa ya barke a Lebanon, yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar da ke jikin tekun Bahar Rum na tsawon shekara biyar inda a lokacin ne kuma 'yan ƙasar ta Lebanon suka raba iyaka tare da yin faɗa da juna a rikicin addini da kuma ƙabilanci. Soma yakin ya sanya mahaifin Hassan Nasrallah yanke shawarar barin Beirut da komawa ƙauyensa na asali da ke kudancin Lebanon, wani ƙauye da ake kira albazoria. wanda mazaunansa suka kasance 'yan shi'a kamar na sauran ƙauyuka da kuma lardin aljanub ya shafe shekarunsa na makarantar firamare da sakandare a kudancin lebanon a cikin 'yan shi'a a 1985 aka kafa ƙungiyar hezbollah a hukumance hassan nasrallah da abbas musavi tare da wasu mambobin gwagwarmayar amal sun shiga cikin wannan sabuwar ƙungiya nasrallah yana da shekara 22 lokacin da ya shiga ƙungiyar hezbollah Isra'ila ta kashe Abbas Musavi ƙasa da shekara ɗaya bayan an zaɓe shi a matsayin babban sakataren Hezbollah. Duk dai a shekarar 1992 shugabancin ƙungiyar ya koma hannun Hassan Nasrallah a lokacin yana da shekara 32 kuma mutane da yawa na kallon zaɓarsa da aka yi cewa na da alaƙa da kyakkyawar dangantakar da yake da ita da Iran. Wani abu mai muhimmanci da Nasrallah ya yi lokacin shine naɗa waɗanda ke da alaƙa da kuma mambobin Hezbollah a zaben Lebanon da aka yi. Ya yanke shawarar saka reshen siyasar Hezbollah a matsayin mai ƙarfin faɗa a ji. Shekara ɗaya bayan da Saudiya ta shiga tsakani a yakin basasar Lebanon da kawo ƙarshensa. A shekara ta 2010, Isra'ila ta sanar da cewa za ta janye ga baki ɗaya daga Lebanon, abin da ya kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa kudancin ƙasar. Hezbollah ta yi murna da hakan, inda ta ce babban nasara ce da kuma jinjina ga nasarallah. Wannan ne lokaci na farko da Isra'ila ta fice daga wata ƙasar Larabawa bisa raɗin kanta ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba, kuma Larabawa da dama a yankin sun ɗauki hakan a matsayin babbar nasara. A wannan lokaci, Nasarallah ya kasance yana da ƙarfin iko da kuma tasirin da bai taɓa samu ba, kuma 'yan adawarsa a siyasar Lebanon sun fuskanci babban ƙalubale wajen yin gaba da gaba da shi, da kuma hana shi faɗaɗa tasirinsa da ikonsa. Nasrallah wanda ke da shekara 64 a duniya ya kasance jagoran siyasa a Lebanon wanda ya shafe gwamman shekaru yana gwagwarmaya kuma mutum mafi karfin fada a ji a ƙasar Lebanon wajen karawa da abokan adawarsa na siyasa da kuma ɗabbaka aƙidar shi'a. A ranar Asabar 28 ga watan Satumban nan ne sojojin Isra'ila suka sanar da kashe shugaban Hezbollah ɗin yayin da daga bisani ƙungiyar ta tabbatar da mutuwar tasa. sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai babban birnin kasar Lebanon ɗin Beirut. Imam Sale kenan ya kama mana tarihin marigayi Hassan Nasrallah shugaban Hezbollah. Sai kuma tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga Sufiyanu Gumal zangon daura wanda ya ce yana son a yi mashi ƙarin bayani kan kiripto wato kuɗin intanet. To na tuntuɓi Dr. Abba Garba Gumel masani kan harkokin kirifto ɗin ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mani. A shekara ta da da tara casa'in. akwai wani masani da ake kiransa david chuns shine ya kirkiro da wata manhaja wadda ake kira digital cash to wannan manhaja an kirkiro ta ne domin a samar da kamar yanayi wanda yake za a samu kamar cinikayya ko kuma ma'amalanta juna na harkar transaction na mutum da mutum a intanet baya da wannan baya da haka akwai kamar yadda na yi magana akwai cypherpunks wato wani dandali ne na mutane da suke taruwa masana na cryptographer ne ta wannan dandalin wannan ne ta wannan aka samar da shi harkar kamar farko krypton da ya zamanto na gama gari wanda ya bayyana mutane suka san shi shine na bitcoin Uh, a shekarun da suka gabata irin 2012 yadda mutane suka ya fara daukan hankalin mutane waye ya za a yi ai kasuwanci ta wannan akwai uh, mt gox shine kamar exchanger na farko wanda ya fara nuna ko kuma ya fara haskaka cewa ga yadda za ka iya yin transaction ko ka iya ma'amalantar shi irin crypto din nan daga haka da haka aka samo irin su coinbase wajen shekara ta 2012 irin su 2017 aka samu irin su binance ga sanan dai kala-kala to dakta wani alfanu wannan crypto yake da shi a hajiya rabi'a ce idan kika lura da irin alfanu da shi harkar crypto ya samar a duniya gaba ɗaya ga al'umma na ɗaya wanda za ki ga ya samar da kamar irin ce wani yanda mutum zai samu yanayi na tattalin arziki ba tare da ya ta'allaka da hukumomi ba ba tare da ya allaka da ko wani banki shi in da zan ce financial freedom wanda za ka ga mutane a yanzu ko kuma masana in ka ɗauka in kika ɗauka masana ko kuma wanda suke harkar ɓangaren gudanar da kuɗaɗe suna ganin cewa kamar irin su crypto wanda suke na gaba-gaba wanda suke da stability wasu suke da wani daidaito suna ganin cewa kamar wata dama ce wanda za su iya investing wanda yake su saka hannun jari wanda yake za a iya cewa kamar ah, haɗarin da yake tattare da wannan investment din a in ka lura da sauran yanayi da ake na harkar stock da wasu abubuwa na financial abubuwa da ake na bankuna mai yiwuwa sukan ga cewa akwai kamar yanayi da suke samun nutsuwa wanda zai zamanto akwai safety na wannan na biyu in ka ɗauka gama gari na mutane wanda suke individual ya samar da ayyukan yi da yawa wanda yake da wannan harkar fasaha industry ce wanda babu ita amma a yanzu za ki ga cewa market capitalization wato biliyoyin kuɗi ne da yawa biliyoyi ɗaruruwa ba wai biliyan ɗaya ba wanda yake waɗannan mutanen kuma suwaye suka mallaki wannan kuɗin kuma suwaye suka mallaki wannan darajojin na wannan harkar asset ɗin ko kuma na harkar kamar a ce na digital asset ɗin wannan mutane ne to kin ga cewa daga lokacin da aka fara fasahar zuwa yanzu mutane nawa ne suka zamanto cewa suna da wani kuɗi gagarumi ya yi mekin mutane sun samu kuɗi kuma in ki lura ya sauƙaƙa wa mutane wajen gudanar da wasu haɗakayya ko kuma hada-hada ta kuɗi ya samar da eh, mutane ma'aikatan musamman matasa wanda za ga cewa an shiga wannan harkar ka'in da na'in ana samun kuɗi a gaida dr abba garba gumel masani kan harkar kiripto kuma da wannan amsar muka kammala shirin namu na wannan makon rabi'atu kabir ranka ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen hausa na bbc Tuma da da haka agogo ya kawo mu karfe tara ne saura minti goma sha uku a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Madriya Tijjani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Sai kuma filin gane mana hanya. A Najeriya hukumar samar da lantarki a yankunan karkara ta ce 'yan kasar sama da miliyan goma sha bakwai ne za su ci gajiyar wani aikin samar da lantarki a yankunan karkara da za a kaddamar da shi nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Aikin wani bangare ne na wani gagarumin shirin bankin duniya da takwararsa na bankin raya kasashen Afirka domin sama wa mutanen Afirka akalla miliyan uku wutar lantarki nan da shekara ta 2030. Hukumar ta ce za a yi amfani da makamashi mara gurɓata muhalli kamar hasken rana da iska da kuma tururin bola kula a wannan aikin samar da lantarkin. A shirin mu na gani muna hanya na wannan makon babban manajan hukumar Malam Abba Abubakar Aliyu ya shaida Buhari wato Muktari Adamu Bawa ya fara da bayani ne game da aikin hukumar sa ta samar da lantarki a karkara. Ita wannan ma'aikata ayyukanta baya wuce yanda za a samar wa ƙauyuka a ƙara tattalin arzikinsu ta hanyar samar musu wutar lantarki yadda zai zama ayyukansu ya inganta wani kalubale ka tarar a cikin itona wannan hukuma na aikin samun waɗannan bangarori hasken lantarki wannan ma'aikata tana yin abubuwa da yawa masu amfani wanda duk ayyukan da suke yi ayyuka ne wanda directly suna taimakawa wato rayuwa ta al'ummar najeriya amma bangare kuma na kalubale dama baya wuce na farko a rashin isasshen kuɗi da kamar za a yi saboda in ka duba ƙididdiga da ake nunawa najeriya tana daga ƙasa da take da yawan mutane da ya zama ba su da wutar lantarki idan ma kamar a baya bayan ma an ji minista yana kokawa cewar 'yan najeriya miliyan 90 ba su da hanyar samun wutar lantarki kuma kila yankunan karkara su ne kila suka fi yawa daga mutanen da ba sa samun wannan lantarki kamar me zaka ce akan waɗannan alƙalma ya nuna cewa yanda ƙasar take samar da wutar lantarki in ka duba shi tare da yanda kasar wato population ɗin mutane yawan jama'a yake ƙaruwa baya tafiya hannu da hannu mm, wato yawan jama'a yana ƙaruwa a ninkin ba ninkin amma yanda ake samar da wutar lantarkin baya tafiya kamar wannan so shi yasa na farko ma wato gwamnatin sai ta yi tunanin cewa wato tunda yawancin mutanen da ba sa samun wutar lantarki suna ƙauyuka ne yaya za mu yi mu samu musu wannan wutar lantarki a cikin sauƙi na farko in ka duba cewa in babban layi da yake ɗauko wuta inda ake ɗauko wuta yawanci zaka ga a najeriya daga kudu ake ɗauko a nan wutar saboda nan ne yawanci akwai gas da ake amfani da shi ake sarrafa ƙirƙiro wutan nan so in ka in zaka kilomita ɗaya na janyo dogon layi da yake kawo wuta zaka kashe dala miliyan ɗaya da rabi kilomita ɗaya so ka duba nisan da yake daga kudu zuwa arewa ya layuka kilomita nawa za a yi har a kawo ƙauyuka na a samun musu wutar lantarki kudin yana da yawa na farko na biyu kuma wa'annan ƙauyukan wutar da suke sha ba wuta ne mai yawa ba suna shan ta ne ƙanana saboda wutar da suke nema suna nema ne da za su haska gidajensu da za su cajin ɗin wayarsu da kuma za su sana'o'insu so wutar ba da yawa ba so ka zo ka kashe makudan kuɗi da yawa kuma ka janyo wannan wutar ka kai kuma ya zama wutar ba da yawa ake sha ba shi ma bai zauna daidai ba so banda wannan kuma na uku akwai hanyar samar da wutar lantarki ba tare da sai ka janyo wannan dogon layin ba shine muke kiransa distributed renewable energy wato ya zama cewa ka zo ka kirkiri inda za ka yi sarrafa maybe da hasken wuta ko kuma da iska ko kuma da ibin bola ka yi amfani da shi ka sarrafa shi ka kirkiro wutar ka bayar da shi a cikin wannan ƙauyuka namu kamar kai wata karamar tasha kenan kamar cikin yawa kirkiro karamar tasha da za ta sarrafa wannan wuta so shine gwamnatin ta ce gwara a yi amfani da wannan shine ba za ka kashe kuɗi da yawa ba kuma za ka yi amfani da kuɗin da yake hannunka za ka yi shi da yawa ya zama cewa ka taimaka wa ƙauyuka da yawa don maganin wannan rashin wuta. Yanzu ina aka kai ga wannan sabuwar dabara? So ita ce muke amfani da ita a wani project guda ɗaya da World Bank bankin duniya da bankin um, Afirka suka ba wa Najeriya kuɗi a wannan kaɗai mun yi wannan karamar tasha da ake cewa mini grid guda 156 ko kwanakin baya da ya wuce akwai inda muka commissioning din wannan muka kaddamar da wannan karamar tasha a wani gari da ake ce masa nasarawan toto nasarawan toto ya zama ba shi da ba su da wutar lantarki tun lokacin da jos da nasara suna jiha daya suna karkashin plateau state ba su da wutar lantarki haka to sai da muka zo muka zo muka ga wannan wajen muka sa wannan karamar tasha ta samu musu da wuta yanzu ka je wannan gari zaka ga cewa banda cewa sun samu wuta zaka ga cewa wato harkokin sana'o'i ya inganta kai har ya zama ma wa'ansu mutane daga makwabtan garuruka suna barin garinsu suna dawowa wannan gari saboda wutar lantarki so wanda ɗaya daga ciki kenan mun yi guda 156 banda haka kuma na gaya maka akwai wanda muka yi specifically a ma'aikatu jami'o'i na najeriya guda mun gama guda bakwai da asibitin koyarwa guda biyu yanzu kuma mun fara sababbi guda takwas da asibitin koyarwa guda ɗaya so kaga yadda ake dosar maganin abin kenan daga wajen gwamnati amma kuna da alƙalima na mutanen karkara da basu da wutar lantarki a najeriya kwarai daga